وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد آه، أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau ranar ranar laraba watan ramadan yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya kuma yau goma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a cikin karatun da muke yi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na FCBA wanda yake area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja wanda muke cikin suratu tauba a wannan zama namu na tara yau insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 123 وما كان المؤمنين لينفروا كافة إن شاء الله لو أنت mu shiga ta 120 da fadar shukura ne a shirin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة kafa ba daidai ne ga mu'minai a ce sun fita yaki gaba ɗayan su ba falaula na fara min kulli firqatin minhum qa'ifatun me zai hana a kowace tawaga a samu waɗansu wakilai su kuma kar su fita ne ya tafaqahu fi din su zauna su fahimci addini ko su fita su je su koyo addini wal yunziru qawmahum idza raja'u ilayhim idan sun idan mayakan sun dawo su wayannan da suka koyi addinin sai su wato su ja kunnen wayannan mutanen su gaya musu dokokin Allah la'allahum yahzaruna domin wannan zai sa su tsoraci Allah su tsaya kuma su bi Allah subhanahu wa to a matsala ta kusa da ƙarshe shine muka tattauna akan batu aka yi na ilimi ya tafaqahu fi din wanda shi kuma ilimin yana da matuƙar mahimmanci sosai shi sa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suka ɗauke shi da mahimmanci saboda yana da falala ya zo a cikin sunan tirmidhi daga abi umamata albahili Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa a falalar malami a cikin ragowar mutane to kamar falala ta ce ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi in aka hada ta da wanda yake na ƙasa a cikin ku to yau inda za a samu wanda ya fi kowa daraja a cikin a cikin wannan al'umma bayan manzala sama ka ce sai na abubakar ko to shi kuma tsiran da ke tsakanin manzan Allah sama da sai na abubakar ya ninninka tsiran da ke tsakanin mu yanzu da sai na abubakar mu yanzu aka ce taku nawa ne tsakanin mu da sai na abubakar to sai ka kai ka daɗe da kaiwa baka kai tsakanin sai na abubakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma malami bambancinsa da wanda ba malami ba to kamar bambanci tsakanin manzo Allah sama ne da wani wanda yake na ƙasa kaga dai ai magana ce ta ba maganar ma dai gani to wannan ana so a nuna maka darajar wanda ya ilimi kenan a kamar da Abu Ishaq al-Albiri yake cewa a cikin wata ta'iyarsa mai kyau yace tafuttu fu'adakal ayyamu fatta wa tanhatu jismaka wa yanhatu jismaka وتنحت جسمك الساعات نحتا ويدعوك المنون دعاء صدق على يا صاحي أنت أريد أنت هر إذوا إن بيفار أبا بكر دعوتك لو عجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من قذاها ويهديك الطريق إذا ضللت يتفأ يتفأ يتفأ, يتفأ ya ce ababakarin kai ɗana abubakar da autuka ina kiranka lau ajabta da za ka amsa min ilama fihi hazzuka zuwa abin da rabanka a nan yake lau aƙalta inda kana da hankali ila ilmin ka zo maganar ilimi ce ta kuni bihi imaman da ilimin za ka zama shugaba jagora mutsa'an in na haita wa in amarta kaga in ka ce a yi ana binka in ka hana kaga ana binka wani lokacin sai kaga gwamnati ta ce a yi abu mutane sai su kasa gaskata gwamnati saboda a cikin gwamnati akan samu waɗanda ba su da ikhlasi a cikin masu rikon gwamnati mutane kuma suna zargin kamar cutar da su za kuma akan samu su ko da ma an yaba da ikhlasin gwamnatin yanayi na siyasa wani ce shi bai yadda ba amma malamin shi ne za ka gaba ruwansa da jam'iyya kai inda za a kaddara masa ma yana siyasa tunda ba laifi ba ne ba in ita siyasa sana'a ce neman duniya ce idan ya ga zai iya misali ya shiga cikin siyasa to in dai zai rika darajar to sai kaga wanda ba ɗan jam'iyyarsa ba ma yana mutunta maganarsa ta addini mutaan inna na haita wa in amarta in dai ba shi ya da kansa ya zub da kansa ba in ya rike kimarsa ta malami sai kaga in ya sai ayi sai kaga ana yi shi yasa yanzu har turawa ma sun gane in sun ta kunso wani su sun taho mana da shi nan da ya shafi lafiya ne ko ya shafi haƙƙi ne da suke cewa haƙƙin mata ko haƙƙin yara ko ya shafi wayarwa ne ko abin da ake kira a ta'aishu silmi peaceful existence ne ake cewa zaman tare ko wani duk abin da suke so su shigo da shi cikin al'umma inda ba kaɗe-kaɗe da rairaye ba ne to sai sai a nemo religious leaders in za a je advocacy a haɗa da religious leaders saboda yanzu a shekarun baya uk sun zo da wani tsari na Women for Health ya ya kamata a yi ya kamata a fito da mata su karanci ungozoma su karanci jinya su karanci ayyukan lafiya saboda a samu rangwame na mace-macen da ake samu na ƙananan yara da mata saboda rashin kulawa kuma dai in aka ce yau mace ta ƙware a aikin likitanci to za ta fi takewa ta duba 'yar uwarta mace kuma an bi son matan ƙauyuka su zo saboda su ne a ƙauyuka aka fi samun wannan matsala akwai ƙauyen da sai ga gaba ɗaya ƙauyen ba wata midwife ba wata ingozo mata ta zamani a ƙauyen da baki ɗaya wasu ma ba su amince ba ganin suke kamar cutar su za a yi to da suka zo da su tallata wannan abu sai suka ga in suka kyala irin yan ngos nan su shiga su je su ce jama'a ku kawo 'ya'yanku wani ƙauyen ma allah ne zai raba su da 'yan ƙauyen ka je ka ɗauko wata kawai ta zo saboda ita ce 'yan boko ta zo ƙauye na musulmai ta zo cewa ku fito da 'ya'yanku su zo su yi karatu ina sai da suka tara malamai suka ce ga abin da muka zo da shi ku duba ku gani bai saba da addinin ku ba malamai suka duba suka ga yato eh koma dai ina aka jire taimako ne suka ce to idan kuna ganin akwai wata manhaja da za ku tsara wacce za ta dace da wannan manufa ku tsara ku kawo mu gani suka aka tsara aka ba su suka gani suka duba suka ce eh ta yi aka ce to shikenan ku duba ku ga ta ya kamata a bullo al'amarin malamai suka tattauna tare da su yan NGO din da sauran su NGO din suna karɓar kuɗi su kuma malamai dama sadaukarwa ce to an gama gaba ɗaya to yanzu ya za a kai sakon zuwa ga ƙauyuka to sai fa an kai wa masu unguwanni ziyara da jakattai da masu gari a gaya musu mahimmancin abin su yadda to in ba a tafi da malamai wallahi ba za su yadda ba amma da sun ga malami a shi kenan sun ce alhamdulillah min yadda shi ko mai gari in ya bawa ko bula ko mai unguwa in ya ce jama'a ku fito shi ya gamsu da saboda akwai masu addini a ciki amma in haka nan ne aka tafi ko da ciyaman ɗin garin aka tafi ko ko ɗan majalisar garin ne ba lalle ne a yadda ba saboda malamai su ne kai ne mutsa'an in na haita wa in amarta wannan falalar kenan falalar ilimin kenan za ta sa ma saboda falalarka amma ba ka riƙon jagoranci na al'umma ya tabbata cikin sahih bukhari a na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya tashi ya tafi zai tafi makka sai game da gwamnan makka abdurrahman sai ce masa ha sai game da shi ya ibnu abin nan sai ce masa ina za ka yi ce aini ma na tuho madina mai suka haɗa a usman sai ce masa wa kabarwa jagorancin mutanen makka sai ce tarakta fihi ibn abza na nada na ba da riƙon kwaya a wajen ibnu abza sai sai na umar ce wa ibnu abza kuma man tarakta ala wadi ya ce tarakta fihim ibnu abza sai na umar yi mamaki wa za a ba wa riƙon kwaya a maka kuma ni ban san shi ba an sai na umar dan maka ne ya kamata duwan dan siyasa a maka sai na umar a ce ya san shi kuma shine overall wannan mutum da ban san da shi ba waye shi wannan sai shi a ibn abdulharis afwan sai ce nafi ibn abdulharis shi ne gwamnan makan sai ya ce wani bawa ne da muka yanta shi bararren bawa ne sai na umar ya ce tarakta fihin maulan ka bar musu bararren bawa sai shi nafi ibn abdulharis sai ce to amma ai ya masanin alkur'ani ne kuma ya iya rabon gado sai hankalin sai na umar ya kwanta sai ce sami'tu rasulullahi sallama ya kulu inna allaha yarfa'u bi hadal kitabi ko qur'ani aqwaman wa yad'u bihi akhari Allah yana ɗaukaka wasu mutane da wannan littafin kuma yana sarayar da darajar wasu mutane da wannan littafin ashe ƙura'ani sai a sa ka a gaba ah, Allah ya ji ɗan amur ibn abasata Allah ya gafarta masa Allah ya ƙara yadda a gari cikin sabon annabi sallallahu alaihi ne yace lokacin kafin su musulunta yace mahaifina ya gamu da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sai suka tallata mai musulunci sai zo wajen manzo Allah sama ya musulunta da ya musulunta to bayan ya kwambi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ku koma gida idan lokacin sallah ya yi ku samu mai kiran sallah ya yi muku kiran sallah kuma sannan ku ƙaddamar da wanda ya fi yawan karatun alkur'ani ya muku sallah to amru da ya dawo a mahaifin amru da ya dawo ya ce in ji amurin yake ba da labari ita da baban namu ya dawo lokacin ina ɗan shekara shida aka bincika garin gaba ɗaya sai aka gaba wanda ya fi ni yawan ayoyin ƙur'ani saboda ni a lokacin ina fita in na tarar da ayarin karafka sun taho a cikin su akwai sahaba annabi sallama ina koyon qur'ani a wajen tun kafin ma a musulunta kenan yaro ya ji ana karatun qur'ani shi ma ya iya ya sai suka bincika su gani kadai ne na fi kowa iya karatun alqur'ani yanzu an zo a garin nan wanda aka ba limanci ba shine overall a garin kenan ba yadda aka iya tunda shi ya fi kowa ilimi sai aka kaddamar da shi ya sai aka kaddamar da ni nake musu karatu yace to a lokacin rigata ba ta isa in nayi ruku'u sai rigar ta wata sai bayan ya fito mazaunansa sai su bayyana har sai da wata mata a can baya ta ce kuka dan Allah waru anna ustaqarikum ku taimaka ku rufe mana mazaunan wannan limamin naku wannan malamin naku yace to aka yi karo karo aka sai min riga yace da nake a duniya ban taɓa yin farin ciki da wani abu bayan musulunci da ya kai wannan riga ka san yaro da sabon kaya shi yanzu maganan ma sabon kaya ce a gabansa a haka kuma yake jan su sallah wannan kuma dalili ne akan halaccin limancin yaro in dai ya iya karanta alkur'ani kuma zai iya yin sallar daidai Shekarar shekararsa shida a lokacin to me ya janyo aka kaddamar da shi saboda wannan ilimin da yake da shi ilimi yana sawa idan wato a ɗauke ka a mutunta ka a girmama ka a tara maka duniya ma saboda ilimin sai da ita wannan duniyar da kake ganin ta a bakin ba a bakin komai take ba maza Allah sama bai damu da ita ba tai inna ma masali wa masalid duniya ni fa duniyar nan da kake in yace duniya yana nufin kuɗi kayan kyale-kyale na duniya wurin zama mai kyau abin sawa abin da za a ci abin hawa wannan ai su ne duniya ba su ne duniya to azala ce ni fa kamar kwatankwacin matafiyi ne da ya dan samu wata inuwa istaballa bi shajaratin ya dan zauna a ƙarƙashin wata bishiya kai da kake da doguwar tafiya yanzu misali daga Abuja zaka je Kano ka ɗauka daga abuja kana tafiya a motar ka sai ka je ɗan da ake cewa ko ina ne a kaduna ka tsaya ka kwana a nan ai za ka je ne in kama ruwa kake so ka ɗaka ɗan tsaya ka kama ruwa ka wala ka yi sallah ka ɗan ci abinci kana gama abin da za ka yi tafiya za ka mazala ce ya ɗan huta kuma sannan ya ci gaba da tafiya ni duniyar tsakanina da ita kenan ba ni ba ita to da za ka ɗauke ta ka sata inda za a yi amfani daidai da ita da ya shi. akwai abu ubaid alqasim ibn sallam Allah ya ji kansa da rahama abu ubaid alqasim ibn sallam ya rasu shekara ta 224 wanda ishaq ibn rahuya malamin bukhari wanda shi yasa bukhari ya wallafa sahi, da kansa yake cewa inna allaha yuhibbul insaf Allah yana son adalci kuma gaskiya ita ya fi kamata a faɗa abu ubai alamu minni ce in magana ce ta karatu abu ubai ya fi ni ilimi wa alamu min shafi'i wa min ahmad ibn hanbal ya ce ya fi ahmad ibn hanbali ya fi shafi'i ilimi in magana ce ta ilimi ka san dai kai dai abu ubai ka san ba mutum ba bane to amma sai allah ya kaddara a kauye yake a garin marwa yake marwa kuma wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan khurasan kamar yanzu misali a ce mutum a nan abujan nan amma sai a nemo can wani ƙauye ne nisa wanda mutum ma hayyara ya abuja ma kila bai ma taɓa sanin ƙauyen ba kila ku ba ku rasa sanin irin ƙauyoyin nan ba irin ƙauyukan nan ba ko ma a ce a can ƙarshen duniya yake a najeriya amma yana can wani garin da an faɗi sunansa ma sai 'yan garin ne kaɗai suka san sunan garin to a nan yake to amma nan din yake koyar da yara a makaranta a lokacin matsalar malami a ƙauye shine baya samun almajiran da zai koyar da su shi kuma ilimi kamar yadda Abu Ishaq al-Albiri yake faɗa yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta yana ƙaruwa gurgurdar da kake ƙara karantarwa kake ƙara ba da shi kuma idan ka daina ba da shi kuma sai ya dinga raguwa saɓanin kuɗi kana bayarwa suna raguwa an ka riƙe ne za su zauna su yi auki to wata rana al-tahir ibn hussein shi sarkin kurasan ɗin gaba ɗaya sai tafiya yaƙi ta kama shi ya ɗauko rundina sai biya ta ta marwa to sai ya yada zango a marwa dole sai ya kwana da shi da rundunarsa to kamar yanzu ne an kai shi presidential lodge sai to sarakunan da malamai ne Bayar ibn hussein sai ya gaba zai yi bacci ba a wannan daren sai sai a nemo masa malami masani su yi hira hira ilimi sai aka bincika aka bincika sai suka ce to sai dai alaramman da ke karantar da yaran mu a makarantar allo kuma malam mai zaure sai dai a nemo masa shi sai aka ce to a nemo shi aka je aka nemo masa abu ubaid alqasim ibn sallam aka zo da shi to sai suka fara aka shiga fagen qur'ani ya ga duk sukuwar da yake yi sai ya kura gudun sama sannan shi alqasim ibn sallam yake farawa ka shiga ruwaya sai tarar da ai duniyar ruwaya gaba ɗaya ta tattara ma a wajen shi alqasim ibn sallam aka shiga ɓangaren tarihi aka shiga ɓangaren fiƙihu aka shiga ɓangaren lura ya ga mutum kamar aljani duk abin da kake takama da shi sai ka ƙura malejinta a littafi sai ga a lokacin shi ya fara sai gan shi yanzu ya fara sulo ma bai ma tashi da tukuna sai kan sarki ya kusa bugawa gari ya waye tara manyan mutanen garin ya ce kai wannan mutumin kuna da shi yana da wannan falalar da baiwar kuma ba mu sani ba ta su ba su san darajarsa ba ba su san haka yake ba sai inda aka san darajar gora a nan ake nema masa ganye to sai ce to a ba za ta yi ba ba za ta sa'u ba zan tafi yaƙi ba kuma zan tafi da kai ba saboda ban san ya al'amarin zai kasance ba ba kowane malami za a ɗauka a sa a gaba a tafi da shi yaƙi ba kar a je a samu matsala ta larura ta faɗa kansa al'umma za su shiga cikin damuwa sai ya ɗauko dubu goma an ce dubu goma ko ka ce dirhami dubu goma kamar yanzu ne a kawo miliyan ɗari a bashi a ce to ya ce to wannan gashi ka lura da shi ka sa shi a cikin al'amuranka na rayuwa zuwa in dawo mu gaya za a yi shi ke na tsari ibn kusan ya tafi ya je yaƙi ya gama ya dawo kafin ya dawo shi alƙasimin salam ya gama rubuta littafinsa gharibul hadith wanda yanzu an buga shi cikin mujalladi hudu da ya ba shi garibul hadis din ya duba ya gani ya yi wata bajintar da ba a taɓa yin irinta ba duka wata kalma da take da wahalar fassara a cikin duka hadisan da ka sani na manzan Allah sallama ya ɗauko ta ya yi bayaninta da ma'anarta da yadda ta zo a cikin hadisi amma bai taɓa duk wata kalma da take cikin hadisin da yake bayanin sifar Allah ba Ya ce domin ita sifa ba da kwakwalwa ake fassara ta ba da wahayi ake fassara ta Allah ya ji kansa da rahama Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam da ya karbi littafin ya juya sai ce ina nan ba garin zaman ka bane tattara ina ka ina kai sallama da mutane Sai bai kamata malami mai daraja a bashi a ƙauyen nan ba aka ɗauko shi aka dawo da shi headquarter wannan kuɗin da aka sa masa bai ci a ce ya fara taɓa ba ma amma da ya kai shi kuma sai ya sa mai albashin wata ya dinga biyansa irin wannan kuɗin duk wata sanadiyar arzikinta kenan ga arzikin duniya kuma ga arzikin karatu ga imani hadisansa suna cikin musnad da kuma alkutubu sitta gaba ɗaya siqatun ne sabtun Allah ya ji kansa rahama to kaga me ya janyo masa wannan arzikin ya dawo da shi gari ilimi al-imam ibn Shihab az-zuhri al-qurashi ya rasu shekara ta 24 a bisa magana mafi inganci tabi'i ne shine ya biya tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wuri guda kafin kafin sa ba ai wanin sa ba Imam Malik yana cikin manyan almajiransa ɗan daraja ta farko yana zaune a Makka yana Madina sai talauci ya dame shi ya zan kasan malamai suna fama da talauci don ana cewa shi talauci headquartersa shi ne gidan malamai haka suke cewa wakila lil faqri aina anta muqimu qala li fi ama'imil fuqaha'i inna bayni wa bainahum la ikha'an wa azizin alayya tarkul ikha'i an ce da talauci aina an anta muqimu aina headquarter ka take aina kake zaune yace ina nan a rawanin malamai domin tsakanina da su akwai yan uwantaka kuma ba na son barin yan uwantakan nan wai an ce innal faqiha innal faqira huwa al wa inna ma ra'ul al ta tajamma'at atrafuha al faqihu da kaji an ce malam al faqiru da kaji an ce talaka huwa al ai shine malam dai to ya aka wannan al wannan al to abin da ya faru shine ra'ul faqihi ra'ul faƙira ra'in nan ce ta jikin alfaqir ta jama'at a tsarafa ita ta takure ta zama hakuri yana alfaƙihu ala zane alfaqir sai dai amma su ba talaucin zuci bane zaka iya ganin malami ɗan gayu ka ganshi asiri a fili kamar da rufin asirinsa da komai amma kamar da 'yan magana suke cewa la ahada ya alamu an na iya yi baturewa ya ce no one knows my shoe me ni kaɗai na sani takalmi na dai ba wanda ya san ya matsan amma ni na san ya matse ni haka suke cewa amma kowa ana nufin kowane malami an samu shahararrun hamsha ɗan masu kuɗi a cikin malamai irin su laif ibn sa'ad irin su ibn mubarak da sauransu wanda zaka gan su Allah ya hore musu kai masu kuɗin zamanin sun ma ba su fi su kuɗi ba amma dai sun ghalib suna shiga cikin talauci da yanayi to eh, zuhuri sai ya shiga cikin rashi don haka kamar da ke cikin tarjamarsa sai yake ta to ya za a yi ya ɗan samu taukin rayuwa saboda karatun ma in ba kuɗin ba zai yi ba shi kansa littafin sai ka sai tawada ka sai alƙalami ga shi kuma gida sai ka kula da haƙƙin iyalai al'amuran rayuwa ba zai yi ba sai da abin da mutum zai ci su kawai sai zuhuri ya gato abinda zai bari ya tashi daga hijab ya tafi sham domin ainihin ne headquarter kawai misali mutum ya baro garin sai ce bari ya taho abuja yana zuwa ya kwashi kayansa ya sauka a sham to ina zai nufa kowa da mutanensa ko wajaki ya ga tilin toka shi ma yana zuwa kawai sai ya nufi masallaci yana zuwa ya tarar da almajirai ya gaisuwa ya sallama suka ce ah sanninka matashi waye kai ya ce na muhammadu ɗan musulmi ɗan ubaidullahi ɗan abdullahi ɗan ɗan abdullahi ɗan harisu ɗan abdullahi ɗan zuhuratu ɗan kilab a'a nasaba mai kyau daga ina kake ce ai kun ji nasaba ta ga daga inda nake ka haddace ƙur'ani ya ce ƙwarai makuwa kana da masaniya game da abin da ya shafi raban gado amma matsalar idan mutum yana da baiwa ya take ta ta samu ciki sai ya mutu gadon da za a bata kana da wani dalili na hadisi da za a iya riko da shi ya ce kwarai makuwa suka ce to alhamdulillah lalai mara ba munan almajiran ƙazista ta budu zo'aif ne shi kuma ƙazista ta budu zo'aif kamar waziri ne na abdulmalik ibn marwan al'amawi shi kuma malik bin marwan a lokacin shine khalifa shine amirul mu'minina suka ce to ka jira domin amirul mu'minina ya nemi a kawo masa hadisi ko asar akan wannan matsalar an kara ɗaya gari an rasa Allah ya taimake shi a wancan lokacin in yanzu ne ai wannan zai dan ja shi gefe ce dan gaya mun ya zai ci kasuwa da shi da wannan bayani amma ya suka ce shikenan jira malam ya zo kabisa ibn yana zuwa aka ce ne an yi wani bako gashi gashi shi yana da wannan ilimin kabisa ya gamu da shi yace a ah, lalai maraba barkanka eh, yaro ka haddace qur'ani saboda qur'ani ne farko E, ka san mas'alar yace yace to shikenan in an waye gari mu tafi da kai wajen amirul mu'minin suna zuwa wajen amirul mu'minin suka tarar da shi da babban musahafi a hannunsa yana karantawa farufe da yasa aka ɗauke musafin sai aka gaisuwa shi kaɗai ne a wajen ya ce to wannan fate ce waye kai sai shi ma ya kawo nasabarsa a lokacin siyasa ta yi tsamari tsakanin wasu daga cikin kakannin zuhuri da kuma gidansu abdulmalik ibn marwan yana jin ya faɗa a sai ya faɗo wani babban ɗan siyasar da sun sha bamban da shi sai ce a ah, qaumun na'aruna aruna filfitan ta yan jagaliya kenan yan yan rikicin fitina da shi zuri ya san tarihin sai ce ya amirul mu'minin asallahu amma salaf abu ne da ya faru Allah ya yace shi yace ka haddace ya ce, shi ma kun ji tambaya sai ce masa to ka san wani abu game da ilimin rabon gado ya ce e sai ya ce masa ko da ita kafin yazo tambayar saraban gado da ya ce masa daga ina kake ce Madina ce ina malin wani ya ce a a kafin yazo afuwan sai daga baya sai ce masa kana da wata masaniya game da ilimin raban gado yace eh ina da shi ina da to zan baka tambaya idan mutum ya mutu sai ya bar matarsa da mahaifinsa da mahaifiyarsa ya za a raba gadar sai ce ya amiral mu'minin idan matsalar ta zama haka to matar tana da kaso ɗaya bisa hudu mahaifin yana da kaso ɗaya bisa shida mahaifiyar tana da kaso ɗaya bisa uku mahaifin yana da ragowa sai ce to amsar da ka bayar rabon haka yake amma ba haka ake cewa ba sau da matsalar tana cikin almasalatul masalatul ce sai ya gyara masa sai ce wannan ba sulus za ka ce ba sai dai sulusul baƙi shine zai daidai da abin da Allah ya faɗa zai zama ba a ci karo da abin da jaraban da Allah ya ba sai zuhuri ya ga yanzu tun daga zuwa sarki ya fara gyara masa saboda abdul malik ibn marwan ba ƙaramin malami ne domin gaba yake da su zuhuri din a karatu sake sai zuhuri ya ce masa to shi malikin ya ce me kake da shi kana da masaniya game da gadon ummu walad ya ce eh ya yake sai sai haddasa ni sa'id sai ce kaifa sa'id ina sa'idu yake kuwa yawa ne saboda duk abokansa ne malaman da ke cikin isnadin ala ni wani sai tsaya ina wani? ya labarinsa aka gama sai aka kawo hukuncin matsalar daga sayyidina umar Allah ya kare da shi to ba an gama ba to zuhuri sai ya tunani ya ga dama abin da ya fito da shi fafuka ce ta neman wani abu to kuma gashi ko shugaban kasa ne ba wai shugaban duniya ba ka samu appointment daga kai sai shi ake inda mai ya ƙare da yi shawara da kabisa ta bin za'ai ba sai suke to Allah ya taimaki shugaba idan an ga kuma za a kyautata min amin wani abu ina da bukata ya tsago ka yadda daka mai harara ce dama haka kake ya ce da ƙabisa kai irin a mutumin da ka samun kinan mace ka ɓace min daga gani ya fatattake shi suka yi gaisuwa suka fita sai da suka fita sai ƙabisa sai yake cewa da zuhuri ka kyauta min ba ai ban san inda ka san da wannan sai ka nemi shawara ta sai mu ga yadda za a yi amma ba komai to anan mahallin shahid anan shine in kai malami ne ko kayi kuskure kokari ake a rufa ma asiri a gyara kuskura ba wai shi yace ce tafi ni ka ban waje ba za ka ɓata min a shi ba neman duniya yake ba a wajen amirul muna amirul muna ne yake karuwa da shi sai ya ce to ba matsala ya ebo riguna na alfarma ya ba wa zuhuri kuma ya kawo kuɗi masu yawa ya ce ka samu masauki ka zauna zan neme ka sai da aka kwan biyu amir nuna ya manta da wancan abu da aka yi sannan shi kabisan ya shiga wurin amir nuna ai malami bai kamata a bar shi a haka ba shi ma fa malami ne gaba ma yake da zuhuri din amma saboda mutunci da malami yake da shi mai karatu so da Allah ne ya ba su aikin li yatafaqahu fi din laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu din to kuma ya je yayi abin da Allah ya ce mu kuma suwaye mu da ba za mu girmama shi mutunta shi ba sai ya koma wajen amirul mu'minin yace ya mumini na wannan bawa da ya zo wajen ka wannan bawan Allah malami ne masani kuma ina ganin amirul mumini inda za a tada zumunci in aka lura da yanayin dangantakar in aka yi haka ai ba a faɗi ba to a lokacin malamai suna da kima sai mumini ya ce to a zo da shi sai aka rashi ce kai ina kake so mu kai maka ka a dinga biyan ka. kana so mu mayar da ita can madina ko mu batta anan ka zama kana cikin 'yan kabinet ɗinmu da ala an kai ne wanne za ka za'a? ya ce ina ga a batta a to sanadiyar arzikin da zuhuri ya samu kena a ƙarshen rayuwarsa amma kuma arzikin sai zama alkhairi ga ɗaliban ilimi shi kuma ba wai kansa yake ba sai zama shi kuma shine ginshikin duk wani wanda ba shi da shi saboda shi kuma ya fi hanyar ya fi kusa da talakawa fiye da shi amirul mumina kuma duk abin da ya samu ko shakka babu na lada shi ma amirul mumina sai Allah ya bashi tunda shine sila sai aka rubuta shi a cikin wayanda za a dinga biyan su kuma daga asalin daga asalin fada shugaban kasa kaji ai yafi akan a haɗa ka da gwamna ai kayan kamfani daban da na shago to don haka ana girmama malami a mutunta shi ko kuskure ya yi ƙoƙari ake a gaya za a yi a gyara kuskuren ba wai ma ya za a ɗauko kuskuren a fito da shi a nuna wa duniya ba al'imam a wannan Asafar, affan ibn muslim Asafar, Allah ya ji kansa da rahama sika ne Afan ibn muslim duk da akwai 'yar magana kaɗan a tattara da shi amma malamin imamu ahmad ne kuma ahalus sunna ne fil jumla domin lokacin da aka zo batun halkul qur'an fitinar da aka yi wa malamai aka dinga kakkashe malamai akan sai ka yadda qur'ani halittarsa aka wanda kuma wannan aqida kafirci ce tunda qur'ani zancen Allah ne zancen Allah kuma sifar Allah ce sifar Allah kuma aka ce halittar ta aka yi to kenan akwai lokacin da ba ita shi kuma Allah ba ɓangare ɓangare ba ne ballantana a ce daga baya ya cika shi Allah cikakke ne tun fil azal tun ma mai sanin cika bai san cika ba yana nan tun a lokacin da ba nan da aka yi nan ɗin kuma ya ci gaba da kasancewa a nan sannan sanda zai zama ba nan zai zarce shi dai yana nan Allah subhanahu wata'ala to da haka a babi na sifa ba a wata sifar Allah wacce take sabuwa kuma ba wata sifar Allah wacce ba Allah ba in ka ce mai ji to Allah take nufi sifar ji din Allah ne sifar ganin Allah ne to sai a lokacin khalifa ma'mun sai aka zo da aqida bauɗaɗɗiya ta khalqul qur'an to aka dinga kashe mutane ana yanka su akan duk malamin da ya toge ya tsaya akan aqidar manzala da ta sahabbai sai an fitine shi a lokacin wasu ma suka dinga yin tauriya sai mutum ya nuna hannunsa ya ce eh wannan haza makhlukun amma ba yana nufin qur'ani ba shi a zuciyarsa hannu yake nufi Imam Ahmad yana cikin wanda aka fitine su har aka kuka kashe shi Allah da ya ceto shi to Afan ibnu Muslim Allah ya ji kansa da rahama abinda ya faru a kansa shi yana cikin malaman da gwamnati ta daga kafa kai shi kadai ma aka daga kafa domin shi da aka turo chief of staff ya jarrabe shi ta shi kansa ya mutunta shi sai ya kira shi sai ala malam an aiko ni maka interview akan wannan matsala ta alkur'ani me za ka ce game da alkur'ani ya ce kamar yaya wai kana nufin alif min zalikal kitabu larai da fi wai halittar ta akai kana nufin kaza kaza halittar akai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba zan faɗa ba ce turanka ala gafarta malam an face min in baka faɗa ba in yanke albashinka da yake shigowa a tsaida albashinka ya ce inna ma rizki biyadillah ba ku kuke arzika ne ba na buƙatar komai a wajen arziki na yana wajen Allah kaga malami na gaskiya kenan ya fice ya rabu da su aka datse albashinsa to daga datse albashin nan nasa sai ya shiga kuma yanayi na rayuwa ana ba shi ɗari biyar duk wata kamar yanzu a ce ana ba shi miliyan biyar duk wata an saba ba matsala tsakanin uwa da gida da sauransu to yau da gobe sai aka fara shiga damuwa karshe har iyalanka sai da suka ƙaurace masa saboda rashin abin da zai ba su amma ya zaɓi Allah akan ya salwantar da aƙidarsa kaga wani ai malami ne na gaske to irin wannan malamin in ya fada kuskure sai ka fito ka tona mai asiri a cikin al'umma ka ce jama'a ga wani ma matsiyaci yayi kaza yayi kaza a'a sai ka duba me yasa ya haka ka dai tur da Allah wade da aikin nasa da yayi amma kuma ka fito kana yaɗa laifin sa ai ba daidai bane wannan abin da ya zama zakaran gwajin dafi wata rana wani almajiri sai ya tafi wajen sa karatu sai ya je gida sai aka ce masa ai malam ya fita yana tambaya ya kace masa ai yayi hanyar makabarta sai ya bi shi har sai da ya isa makabartar sai ya tarar da shi ya fito da qur'ani a gaban kabari yana karanta irin abin da yan bid'a suke ai ko dalibin ne ta kama tsawa yace malam me zan gani haka ya juyo ya ganshi yace wallahi yau ce ba komai ne ta ba neman gurasa ne kaga ya kawo ni duk Allah gafarta malam neman gurasa sai a neme shi da addini shi da addini kenan fa wannan ai karshen bid'a kenan mutum ya yaka kawai sai ya juya sai ya nufi wajen Imam Ahmad shi almajirin yace to na samu Affan ibn Muslim a wani yanayi kaji kaji to barka ji yadda malamai suke ce yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi yace akwai wanda ya ji labarin bayan ni yace ya ce to kai wa Allah ka ɓoye magana kakka bari kowa ya sani saboda malami yana da kima asali sitirta musulmi ma gaba ɗaya abu ne mai kyau Allah ba zai taɓa kama ka ya ce me yasa da ka gani baka tona mai asiri ba amma in ka tona mai asiri kuma ka tsaya kai wa Allah bayanin hikimar da ta sa ka tona asiri kuma baka da ladan komai a wajen Allah dan ka tona mai asiri tona asiri a musulunci yana da muhallin sa kamar a kotu an kira ka shaida to wala tattumu shahada ko kuma saboda maslaha an tambaye ka aure ne za a bayar ka faɗi gaskiya ko kuma maslaha ga al'umma kaga an sake da wani har ma an zaci za a iya karɓa addini a wurinsa to in kaga mutane za su rudu zai shiga musu da wata aƙida za ka fito ka faɗi gaskiyar al'amari ko da wannan zai kai ga giba da cin zarafinsa ko kuma yana yin ruwaya dan ka fito kai nasiha ga ruwaya ka fito gaskiya ka ce wane yana da rauni yana da matsala kaza amma haka zikau hatta ga magarin mutum ma bai dace ba to in ko bai dace ga magar ba to bai dace ga malami ba yasa ibnu asakir Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa tabinu a kadhibil muftari ya kawo wani asar cewa luhumul ulama'i masmuma naman malamai da ka ganshi guba ne da shi wa'adatullahi fi hakki asari muntaqisihim ma'luma kuma sarar ubangiji wajen keta alfarma duk wanda ya shiga cikin zarafin malamai wallahi Allah ya tani duk wanda Allah ya jarrabe shi da cin zarafin malamai da cin naman su da fito da laifin su to ba zai mutu ba sai Allah ya jarrabe shi da mutuwar zuciya to me janye wannan saboda sharafi da daukaka da daraja ta su malaman tunda Allah ya ba su umarni kuma sun fita sun yi yatafaqahu fi din hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi mazala sama yake cewa man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a wanda duk ya fita neman ilimi to yana kan tafarkin Allah kamar wanda ya fita yaki ne har sai ya dawo daga neman ilimin haka zalika al-imam abu dawud ya rawaito daga abdullah ibn amr ibn al-as mazala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa al-ilmu thalathatun wa ma siwa zalika fadlu ayatin muhkama wa ma siwa zalika wa ma siwa zalika fa huwa fadlun ayatun muhkama aw sunnatun qa'ima aw faridatun adila su kuma malaman da ake suke da wannan tagomashin su ne masu koyan ko dai aya ta alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani hukunci na shari'a abinda ba wannan ba to kuma ya danganta in ka tafi ka je ka koyo ilimin sana'a to za ka yi insha Allah kuma ka samu kuɗi da sana'ar in za ka samu wani ilimi na rayuwa idan za ka yi amfani da shi ka ji daɗin rayuwa ko ka samu duniya ko kuma in ka saka niyyar taimakawa musulmai kuma sai ka samu ladan niyya to idan ka samu wannan ilimin to kai kuma bai zama lasisi gare ka na kai kuma kai wa mutane yadda ta ga dama ba wajibi ne malami shi kuma ya zama mutum ne na ɗaya mai tsoron Allah tunda tarin ilimi ba shi ake la'akari da shi ba domin duk ilimin ka ba kai ɗan ba don ba wani abu da ɗan adam ya sani a yau wanda shaidan bai riga shi sani wani wajen ma za ka je karatun kanka isa ma shaidan ya riga ka zuwa saboda ya biyo wasu a wurin ko ya biyo malamin ma da zai koyar ko kai ya biyo ka ya riga ya ya rice ka a wurin kuma da shi da yawa akwai wurin da yanzu ko nan wajen karatu da aka zo sai da kokari da kyakkyawan niyya da istighfari da ta'awizi da hailala muke korar shaidan amma har anan din ba zai hakura ba sai ya tsaya bakin kofa ya ji me kaji domin ya gaya zai ya ɓata maka abin to amma shi matsalarsa ya tara ilimin amma ba shi da taƙawa inna ma ya Allah min ibadihi al'ulama'u masu jin tsoron Allah su ne malamai a cikin bayansa to duk wanda ya tara karatu ba shi da tsoron Allah tara karatunsa a banza domin zai bi shaidan ne Allah ya ce mana a cikin suratul araf watul alaihi naba allazi atainahu ayatun Allah ya ce ka ba su labarin wanda atainahu ayatina muka ba shi ilimi fansa laka min ha amma sai ya tuba ilimin daga jikinsa to shedan da ya ga hanyar da ya bi sai ya bi kaga rashin takawa rashin takawa ne yake ka cire baiwar da Allah ya baka to da haka sai zama cikin batattu shi yasa suka ce walau kanatil ilmi duna tuqa sharafun lakana a'zama khalqillahi iblisu da a ce rashin takawa yana sawa ilimin mutum ya sa shi ya zama babba to da wanda ya kowa girma shine iblis ka dole sai ka zama mai takawa takawa kuma shine kokarin kamanta abin da Allah da manzansa suka yi umarni da ayi shi abu na biyu ana so malami ya zanto mai nuna kauna ga waɗanda yake koyarwa domin annabi sallallahu alaihi ya fi kowa nuna kauna ga mutane kuma maza sama baya bambanta wannan mai kuɗi ne wannan talaka ne wannan dan gidanmu ne wannan ba dan gidanmu bane ne dadda maza sama zai tantance ya ce wanda ya fi kowa kuɗi zai so to da ta abdurrahman bin auf sai sun fi sai na abubakar samun shiga a wurin manzo Allah sallallahu da a ce zai tantance dan gidanmu zai fito ya fi bawa ilimi to da sai ya fifita sai na ala akan kowa ko ya fifita na rafa imama yarsa amma yana raba soyayyar ga kowa ka duba jarir ibn abdullahi al-bajali shekara nawa kan maza Allah ya rasu ya musulunta dan kaɗan kafin rasuwar maza sa amma da kansa yake cewa man tun da nake ma hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aslam tun da na musulunta ban taba zuwa ina son in ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min dakata ba ko ka jira ko ba za ka samu ba in dai ina son zuwa wajen Allah sama kamar dama ni yake jira yace kuma bai taba hada ido da ni ba sai ya min murmushi sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake wa kowa ko karami ne kai ko babba to malami ya zama wajibi ya zama haka kakka zama abuz kullum fuskakkaran ka abace kullum gani kake kowa ba kowa bane saboda Allah ya baka karatu to ta yaya mutane za su samu saukin da za su zo su nemi karatu a wajenka amma akwai abu na halitta da ɗabi'a akwai mutum da Allah yake yin sa introvert ne mutum ne mai ɗan yanayin shi kansa ma yana so ya sake ɗin yayi yi amma halittarsa da ɗabi'arsa ba ta ba shi dama ya haka ba wai yana yi ne don ƙasƙantar Suleiman ya ce ba zan taɓa iya shirar ruwa ba shafi'i yana kallo na al-imam kafarini ya kawo ɗannan misalan a cikin giza'ul albab fi sharhi manzumatul adab al-imam khatib al-baghdadi a cikin aljami li adab li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami' ya kawo wasu misalan da sauransu kuma wasu asar ɗin da ɗin suna cikin littattafai da yawa wanda dai munasaba ce ta magana ilimi ba lalle ne mu sake samun damar mu faɗaɗa zance a wajen ba shi sa ƙarƙashin wannan ayar tun suna da alaƙa da ilimi muka tattaro waɗannan bayanai sannan malami asalin aikinsa ba na siyarwa ba ne na dan Allah ne dan haka baya halatta ga malami ya ce ba zai ba da karatu ba ko ba zai ba da fatawa ba sai an biya shi domin wannan zai zama irin na yahudawa kenan suna siyar da ayoyin Allah nan kalila amma ba haramun ba ne idan ya zama malami ya sadaukar da lokacinsa mafi yawa a wajen bincike da karantarwa a yi jinga da shi domin a cike masa gurbin ramin da ya bari wanda bai samu damar ya je ba domin ya zama daidai da mutane inda yadda za a yi ma ya fi mutanen domin kana gane kasawan mutane da gazawarsu a kan malamansu idan har za ku bar malamanku malami ya zama sai yana yi yana rafkanuwa gida ba lafiya wani rikicin ma da yake faruwa a gida saboda babu ce saboda yau kuma a ce gazawa ku ce ta janyo haka ko malami har sai ya yi ha'inci domin ya samu ya sauke wajibin kuɗi da ya zama kan sai ya fito ya ya yi ƙarya ya ce a taimaka za a yi wani abu nan ku a wani abin a cikin gidansa abin yake in ya ce kuma a gidansa ne ba za ku bashi wato aibun a gare ku ya fi tabbata duk da cewa shi kuma yana da alhakin abin da ya domin ya fi kowa kanin, wato ainihin matsalar wannan abu malamai sun rayu da talauci amma suna da izzar da baka isa su zo su ce wai ka zo kai musu ba su dai kai musu sai dai kai wa addini za su bai taɓa roƙon a yi masa wani abu ba shi ma in ya samu yin yake imam shafi ta ya umtiri lu'lu'an sama'a sarandi wa fi di abar tukururi tibra ana in ishtu lastu u'damu khubzan wa idza mitu lastu u'damu qabra himmati himmatul muluki wa nafsi nafsu hurrin tara al kufra fa idza ma qani'tu bil aishi yawman falimadha azuru zaidan wa amra yace ke saman garin sarandi zubar da danyen gwal ke kwarijiya in kin so fitar da gwalagwalai ki ga zan zo in ɗiba kamar yadda kowa zai ɗiba na san in dai zan rayu ba zan rasa gurasar da zan kai baki na ba ran da na mutu ko ba za a ce saboda talauci an rasa kabarin da za a burge binne ni ba yace himma ta irin yadda shugabanni shugaba yau in zai zartar da abu ba abin da yake hana shi ni ma haka nake zuciyata kuma irin ta dace ba ta bawa ba ina ganin kamar yadda ba zan iya zuwa in kafirce da Allah ba to haka ba zan iya zuwa in kaskantar da kaina ba ya ce to in dai zan samu abin da zan sa a baka yau to me yasa sai na je wajen wani da wani da haka ya zama wajibi ga mu masu da'awa da almajirai da malamai mu rike mutuncin mu bare a wannan zamanin da muka zo zamanin mu'amala da 'yan siyasa wanda da yawa daga cikin su layar ƙubu na fi mu'minin illan wala zimma akwai malaman da ake kafa musu tarko ma don a ga wallansu a dinga nuna wa duniya wani abin da suka yi ma ba haramun ba ne amma saboda mutane ba su saba da shi ba sai a dinga nuna wa duniya an kafa musu tarko to wani lokacin in za a bi ta barawo sai a bi ta mabi in malamin ya kaskantar da kansa to sai Allah ya jarrabe shi da wannan kaskancin ya ce walau anna ahlal ilmi sanu husanahum walau azzamuhu fin nufusi la uzzima walakin ahanuhu fahana wa jannatu muhayyahu bil atma'i hatta tajahhama da malamai za su kiyaye darajar ilimin to da ilimin ma ya kiyaye darajar su, da za su girmama shi a zuci su ma da an girmama su an girmama ilimin amma da suka kaskantar da ilimin sai ilimin ya kaskanta aka turbuda fuskar suka turbuda fuskarsa a tirtsaya har ya zama yayi bakikirin to da haka shi yasa ya zanto in ma addini kake wani dan siyasan ba a bakin komai yake ganin ka ba ba haramun ne kai mu'amala da dan siyasa ba amma amma ya zanto idan da sunan malinta ne to don ka ƙara wa addini kwarjini da daraja kuma ka sa wannan a zuciyarka kuma ka sa jallayi duk abin da zai kawo saɓanin wannan niyyar taka to kuma za a yi baran-baran da kai in haɗɗan jagaliya zai iya fitowa ya bara'a da ɗan siyasa wanda ya san duniya sai kawai ta haɗa su da shi to duk ɗan siyasar da zai kawo addini cikas ko ya cutar da addini rabu da shi mana ka rabu da shi mana kaga in Allah bai ɗaukaka ka ba ka yi ta Afan ibn muslim as-saffar wanda muka ba da labarin in kuma duniya ce za ta haɗa ka da shi ba laifi ba ne wanda ba musulmi ba ma ai zaka maslahar rayuwa za ta iya haɗa ku da shi je ka duniyar ta haɗa ku da shi amma kada neman duniyar ka sa a kaskantar da addini kuma ka tuna cewa manzala sama ya ce musulunci ko Allah ya hana musulmi ya kaskantar da kansa girmama shi tun da neman duniya cin ubangidanka ne zuwa ubangidanka ku ci gaba da mu'amala ta yaro da ubangida amma kar wannan ya shafi kimar addinin in aka zo batun addini to kuma kakka kuskura ya zama jallayi lokacin da wanda daga cikin umara ya shigo masallaci akwai wani babban malami yana masallacin ya tambaya ya ce gaba ɗaya a masallacin nan waye malamin da ya fi kowa aka ce malam wani ne kawai ya tashi ya je ya ce to bari ya je yana zuwa aka taho a cikin taron jama'a malamin da kafarsa a tabbashe take yana ganin sarkin ya miƙe kafarsa ya barar da ya ci gaba da karatu sai sarkin ya ga a wannan wulaƙanci ne ko kula shi ba za a yi ba ya zo ko a tsaye da karatu a yi bayanin sa aka gama sai aka ba shi shawara yadda zai lalle ya sa malamin nan su sai da ya koma Ya ka ce ai kuɗi ya kamata a kai wa malamin aka samu kuɗi aka ba wa wani wani bafa da ya tafi wajen malamin yana zuwa ya kaɗaice da malamin ya ce kuɗi ne aka turo na in ko maka ya ce in zuwa aka ce in sarki wani da ya zo majalisinka ya ga irin yadda jama'a suke taruwa da ilimi da ake ta ba ya ce gani ya ce ka gaya masa ka ce wanda har ya iya miƙa ƙafarsa a gaban sarki ai kuma ba zai miƙa hannunsa a bayan idan sarki ya karɓi wani abu ba mu dole haka aka kura aka rabu da shi amma wannan ba nuna haramcin kuma wai a ba malami ya karɓa ba kun ga mun faɗi wanda aka ba wa suka karɓa zuhuri an ba shi ya karɓa wannan an ba shi ya karɓa alƙasim ibnu sallam duk tsoron ka kuma wallahi ba za ka kai su ba amma in ka san a zuciyarka raɓar mutanen zai iya ƙasƙantar da addini ko baka da imanin da zaka iya dorewa to sai ka yi ta Ismail ibn Ulayya Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam ibn Ulayya sika ne Allah ya ji kansa da rahama aka yi masa appointment aka janyo shi cikin gwamnati aka ba shi kamar a ce mu yanzu ba muna da ministan tallafi ba ministan tallafi ko idan abubuwa sun faru ake tattallafa wa mutane to shi ma sai aka bashi wannan shi zai kula da bangaren taimakawa miskinai a baitul mali shi zai kawo list kuma shi zai yi lissafi shi zai budget a fitar labari sai je wa abdullahi ibn al-mubarak cewa ibn ulayya an masa appointment kuma ya karba yace to ku gaya masa ba ni ba ya rubuta masa wasiƙa ciki ya rufe da wasu baituka ya ja'ilal mali lahu baziyan yasadu al masakin ya wanda ya maida ya ja'ilal ilmi ya wanda ya mai da ilimi ya zama karan farauta yana iban dukiyar miskinai kaza kaza a cikin haike cewa aina ruwa ya cika fi jam'iha an ibn aun wa ibn sirin ina ruwayoyin da kake ni ibn aun haddasa ibn sirin kuma yanzu ka zo karɓi appointment da ya kwaɗa ya tsoratar da shi Allah da ya bashi sai ga eto eh, gaskiya abin da ibn mubarak ya faɗa shi ba zai iya jurewa ba sai ya resign nan tace amma ba haramun ne kuma ka karɓa a yi da kai ba gashi mun faɗi a ibn abin nan wannan shi wazirin abdulmalik ibn marwan kaga shi waziri ne ma kai tsaye daga shugaban kasar sai ga abin da shugaban kasa zai yi shi to idan imaninka ya cika zaka iya yin wannan kuma ka tabbatar da cewa ba za ka rasa imaninka da mutuncinka ba kuma a sanadiyyarka ba za a biyo a cutar da addini ba kuma ya zanto in ya zama shigar ka din za ta iya taimakawa addini